sun ba sun yarda ikon Allah dakta shukar ki ta huda sai na ce bugan ganga in wake uwar baranda mata gida gida sun san alkhairi sai kin fi su ko gurin oga Allah ya baki komai kuma ya miki komai Dr. Assalamu Aliyu ba tai kama da yara ba kin biyar kauran na mu da lamarin ki ba wasa ba Dr. Assalamu Aliyu ba tai kama da yara ba

ta mai haske babu kalar da zan kwatanta yaran ta kowa sun ka gani suna girmamawa dukkan ɗanta yaro sanadin ta ba su raina kalamu wahid ta baba a teku masoyiya ga hausawa dakta asalin waye ya ce don kwanan shaida ta ba ta dainawa ayye hali dubu halin ki gare ni ba na koshewa ayye shige gaba mu kuma na bayan ki Allah karewa kowa da kashi ne ke citawa wacce ba ni rainawa dakta aslam alihu ga sunan da baya gogewa yar cikin gidan baba a teku shugaban kasan mana na